ونعوذ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا مضل له ومرشدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ورد ربنا نساء كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الله تعالى تكون الصالحين لكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى ونبشر أن تكون كتاب وصباب الدمع وخشونة العيش والاقتصار على القريب من المأكول والمشروب والملبوس وغير مقصود نفسه وصوت السماوات أقول أن بعد الحديث الذي حديث مقامه مشهور وإن شاء الله تعالى وصدر الحديث حصل ما بيجرى تفسير البخاري حديث الخارج سنة العدو لم تابع مسوى وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عثمان بن عفان وكان اميرا على البصره رحمه الله واثنى عليه اما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصلب وظلت حولاء ولم يبقى منها إلا صبابة وصبابة الإله يتصادها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى نور لا زوال لها فانتظروا الحكمة بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يبقى من كثير تظلم فيهوي بها سبعين عاما لا يدرك لها قارا والله لكم الآن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصانع الجنة مسيرة أربعين عاما وما وليأتين عليه يوم وهو كبير من البحار وقد رأيت السابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا وراء الشجر حتى فرحت أشلامنا فالتقطت بها فشققتها بيني وبين الطعن المالك فارتزقت بنفسها وارتزل الطعن بنفسها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بشيء أن يكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم قول الإمام هو الذي آمن أي أعلم وقول الكل هو الكل الصادق أي ارتفاعها وفنائها وقول الملل حلاء هو بحاء مضمنة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف مقبولة الجميع والصلاة تضم الصائم المهملة المقيمة بالذرة وقوله وإصرار بها هو بتشديد الماء قبل انهاء أي بعضها والتغيير كثير المنتهي وقوله قيلة هو بفتح القلب وكسر الراء أي صار فيها خروج وهذا الحديث صحابي الحديث المتخارج ابن عمر العالمي في قلبه yake cewa khafafana عتبة بن رزوان صحابي wanda an yi tsaye tare da halin zuwa wani zamani bayan ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duniya yake cewa wannan sahabi da ake ce masa Utba ibn Rabi'a ya mana kuma ya mana wa'azi Utba ibn Rabi'a فهذه محمد صلى الله عليه وسلم لأجل كنا بأبو عبد الله إن المسلم حتى يكون الأولون فيكون الأولون عند الكفار أو مسلمين أشكي حديث الأولى إلا قبيلة إلى سورة يا سورة السابعة سبعة أنا أريد أن أقول الشركة عادة سورة وتجد أن يكون السنداش مسلم تشير من cikin kafirai cikin wanda musulunta cikin wani addinin musulunci ya yi jira zuwa habasha yana da shekara arba'in da kuma ke dawowa maka da zama ta ga maza da wasu na lokaci wasu ne hijira ke zuwa madina ke zuwa madina suka rana ya jira guda biyu kenan da shi ake yi umarar kuma duk abin da yake bayan bada baki ɗaya ne ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ake yi wannan kuma yana nan ne ne da kyawun kuma da karfa kuma an da su a rayuwar halin da za mu da ta amma su da kafa bayan shugabanci da na kuma har zuwa shugabanci da na amma a zamanin da na kuma su da wannan kasar ne da shi wani wani kuma yi kuma shi zuwa basura a cikin kafin da ra'a yake da yi ba dole wurin da zai yi da mutunci kuma in yi yin kuma da yawa ya zuba zuwa da yawa da mutunci da ɗan zuwa a cikin kumar lokaci sannan ya dawo maka wurin da dawo ba ya dawo ya sami shi sai ta ke rana shi ke da tafi kyan da kuma da ke da gudu sai da wani mara to ba ya kama na gudu na maka zuwa sannan wani da ya saba ya kama hanyar su kira ba tare da wasa ba amma ya zama dole idan shugaban ya na shi suna cikin suka ce a gare shi amma kuma ba san gari ne ba ya ba ji da sake mayar da ne wannan gari ba na so wannan gari alam kan yi kuma ne yara basra da kuma so sun zamanin farko to za a yi ba su ba da jirgin ruwa an tsarin jirgin domin mana ta magana da kuma masu masu yin kisa da kan kashe mutane da sauransu to wannan abuwa da yake da yake da yake ba wa bawan Allah ne wani da masu wata shi da sabuwar sa yana kan tafiya sai ya sa da fitar kan abin hawarsa su yi mutu take shekara ta sha bakwai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga ni karama da shi wa'azi wa'azi mun ga sama sosai da hikima kamar da wannan karanta a cikin wannan hadisi nasa wanda ya rawaito muslim ya rawaito suna da zanka bukhari bai ba amma kuma suna da zanka a rawaito cikin sunan abu da sunan da ya kama masa yadda sahabi cewa ya yi kuma cewa cikin wasu cewa a lokacin da yake kasance amira a ya ya buɗe gari kira da musulunci لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسنا عليه ليكون إن شاء الله سبحانه وتعالى لما هو عنه wannan kuma shi ne tafarki na gabata don lokacin da za ku zama mai muhimmanci ko duba da ko wa'azi ne ko karatu ne ko ba mu san Allah ne ka sa ka roƙi Allah subhanahu wa ka goyi masa da annabi la muhammadu fil ula wal akhirah a cikin yanci yana muhammadu fil ula wal akhirah to mun yi yawa ana kuma masa yana kuma yi shi kai ne wani kai ne kaza kai ne kaza an ta wahara an ta wazza a yi kaza ka yi rikin sunan ta Allah yana sa haka shi wannan sahabi ne aka sa haka sai ma ka tambaye shi amma ba a yi bayan haka ba suna cikin mazala bayan ya yi godiya da Allah ya yi masa to duk wanda ya fahimci da ba su cewa cewa amma وثم أما بعد أما بعد فإن الدنيا قد آل من قصوره فإن الدنيا قد آل من قصوره إن الدنيا حقيقة من المثال إذا كان شيء لا كايوة دنيا كان شيء لا كايوة wannan fatan da yana rayuwa ne kafin shekara dubu da a lokacin yake garin duniya ta shirar karewa ya zuwa suke shirar karewa generally haka duk kusan karewa domin in ka ɗauki tarihin duniya sun zama na annabi adam a hannun sara har zuwa yau da da ka shekara miliyan sannan kuma manzo Allah ta da kuma da ya mana kala cikin hadisi cewa du'ai ta amr sa'a ka hatayi fa ashara bi sabba rajul idan ka manzo Allah ya tabbata mana cewa an aiki shi zuwa sama alama ce ta kai duniya an aiki shi da shi da kashin ya kuma daidai da mana ya san da tsakanin wannan nauyi da wannan mutsakiya shi ne ake so na tashin kiyama tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka to in kuke fadin cewa duk kan kusan kare ba. sannan kuma a aike kullu kowa ya san cewa duk ta shi na musamman wanda suka dauka ruwa duniya idan da dukkan jerin babu gashin kanka duka wanda ke ba ki da kuma kuma da ganin fara in jifa jifa duniya da jifa ba saboda abin yi. ne duniya ta yi da kenan idan kuma ka lura cewa kai maji karfi ne kana tafiya a kan kafa da musulmi ne kana dogara da sanda kana tafiya a kan kafa uku bila ta zama shafafu da turba har ku ranka ki farko da abakinka kan yi tsaron da wa'ansu bila ta zama shafafu da turba saboda haka sahabin da ake ta ce Ina inda duniya da ita duniya ka tsara na da tsoron da tsoron ayyukan da za a yi mafana duniya ta shi ba za ta kare ba ta yanki. وولت حزاء sannan kuma sai riga ta juya baya da sauri kuma nuna ta riga ta juya baya da sauri ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء sannan abin da su rana da duniya tun da alamar wannan tunani da wa'adi yake abin da ya tsoro a duniya ka su ba kamar shi da ruwa ne kamar ruwa da ke da a cikin ruwa da ko nufka ɗan abin da ya a can ba shi su ba kamar mutum ruwa wannan a ciki in na ne ruwan da ke ciki abin da ya saura da ƙarshen can ƙarshe sunan musu ba ruwan ne kuma shi ke da ruwan da sabai yanzu da kafa ya ce ba wani cikin kuma cikin wannan gudu ba ita shi ne duniya shi yana gida saura can ƙarshen kodin a cikin abin da saura da duniya to dan Allah ne ka saura lokacin da ke da wannan ya san mu da suka ci duniya suka zo da sai da su ne sai kawai bayan ran da dini bisa an bar ma dini bisa a cikin babu babu abin da sun yi da duniya ba sai an kaɗan da abin ba aka yi a cikin ba يتطاوما صاحبها أي الموتى ويقتلها صاحبها وأنت ما أبيت أن يوم هو من أبيت لأن لا استيضاح إذ يحمد لي رئيس شميرا إذ صاحبها ما أبيتها ما أبيتها ما أنت أبيتها kan yi da yake kusa aka zo da kuma abin da sawa kan abin da sawa nan duk mutumin da kan cewa ai da nan gina bai shi to zai kusa na kan neman Allah وكانت يجب من حديث أبي طالب رضي الله عنه في فاطمة السيد البخاري بالشرع وارتحل في الدنيا مجزرة وارتحل الآخرة مجزرة ولكل منهما بنين تكون من أبناء الجنة ولا تكون من أبناء الآخرة تكون منهم عمل ولا حجاب وغير تساوي والعمل إلا طريقة تبنيها لا تنبيها لا ينبغي تحصل في السنة Tukar yang buat itu sudah tidak. Apa yang dunia itu banyak ya. Itu kukuh mungkin. Yang mengalami akan pada dunia. Kukuh mungkin itu saya ini. Bama ini. Kukuh mungkin itu sangat semangat. Apa masalah masalah yang bisa mengalami. Kukuh mungkin itu sudah tidak. Kukuh mungkin itu sudah tidak. Akan mungkin itu sudah tidak. Kukuh mungkin itu sudah tidak. Ya, ya. Sila dunia itu tadi. Tidak ada sila. Tidak ada sila. Tidak ada sila. Tidak ada sila. Tidak ada sila. Tidak ada sila. Tidak ada sila. Tidak ada sila. تضيفي وإن تكن kuma da منتكرا منها ما تطور da ya da kansa domin kasa mai barin kasa ne wannan wata hakika ce da duk duniya sun sani cewa lallai ni ba zan bar wannan wanda yake shakkan barin ba wannan wuri ba wanda yake shakkan haka amma ba wanda yake zauna ya tunani to idan zan bar wannan wuri ne ba za ta tsara da wancan ne gurin da kan ce kai ka samu ne shi cewa wa ka yi kuma sai zo awa shiru da kudin ka baki daya ina kare shi da don neman wannan gurin da za ka bai haka ba ba ba a ba a ba sai wasu kamar suka masa yawan gida dole ba ta tunani shi ya ta ban kawai irin wannan sahabbai sun da Allah sura ta ruwa da wa wadannan mun dai kuma ko nan a lokacin da yana magana da sahabbai da suke da wannan mun da na yin ma'ida da za su bar wannan wannan gida zuwa wani daki daban na dawa da da'awar da babu gushewa gari ta wannan wannan gida mai karewa amma lahira babu karewa ما عندكم ينبت وما عند الله ينبت لو تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة دنيا سنة كالوة شن بايا كالوة sun ba su idan daɗi na cin daɗin baya karewa idan azaba ne azabar ba ta karewa to kun yi kwantarki mu da kai ma idan kun yi da ki cewa nan za ku kauna daga gare ta to ku tabbatar cewa kun kauna da mafi alkhairin da ya samu a gare mutum ya ba da wani duniya da mafi alkhairin abin da yake tare da shi sannan mafi da yake da mafi alkhairin abin da yake tare da shi ne ha? shi ne shi ne imani da tsoron ne shi ne imani da tsoron Allah abu da ake so mutum ya tafi da shi kenan a duk wani da ka fara da gida da motoci duk da mutum shi da kan kan ne kan ne ka da ba abin da za ka tafi shi shi ne imanin ka tsoron Allah ka Allah ya ce wata zuwa ni fa inna khayra zalika taqwa to ne ku yi mun kyau ne fa inna khayra ma yuqabatu fa inna khayra zalika wata kyau da ne shi tsoron Allah a wannan magana kai daidai da magana Idan ubangiji Allah subhanahu wa ya yi da mutum da yi ko zai shiga aikin haji kada idan mutum zai shiga aikin haji kamar yake na yi ba ko ya ba shi ba ake cikin rubuta wasiyar ka ba san kowa ya ba shi ba kuma a can suke tsoron wannan ɗan da ya fara guda guda biyu ita ba yakan yi. mun ba ta wani ce idan ma kada su a can ba a yarda a kuɗi maka wannan tufafi guda biyu ba su ne ta bane a cikin zuwa kasu saboda haka duk mutumin da zai tafi aikin haji tamkar bi irada ake maka wasu ya ce wata zai yi mutum da tsara zari a tsakuwa tunan duniya ma duk da cewa ka tafi da wani kafara da mutum na yau amma kuma na fitan gudun da za su ji amma ba zuwa ana kuma tsaya da shi shi ne tsoron ne da gina فانتظروا بالله ما خبرتكم فإنه قد ذكر لنا بالنسبة الليل أربع كمان أشياء وأين أربع نص؟ من قال القرآن أصلا؟ يا أبو بالدولة التمرير أم القرآن ما بشر مثل ربنا فاسيرا بيان جميع الصحابة كلهم معلوم بكر صلى الله عليه وسلم يسكن لنا بعد الجماعة يقول لنا أربع كمان أن الحجر يبقى من سفيه جهنم شو الغزين

yana gangan bakin daga bakin wutar jihannama kan har zuwa karshen jihannama shekara gabaɗin duban musa ba ya zai yi duk da rani a duniya duk da rani da za yi duka duka jiki kai yana imani da kwata-kwata ya ce goma ya ishe da dutse ya ce goma ya ishe da dutse ya ci da rani yanzu girma da ake shirin zuwa duniya can amurka ne a can amurka na kun ƙaru da rana babu kusa duk fadin duniya ba kira kuma ce wannan zuwa kasa da muke kanta kowannan ranar da ka je kai jifa da ƙasotun duniya a ciki to iya yin da ya mutu shi na kafin ba zai mai ba yadda ku kai zuba da gari kafin saka da jiru dukkan ya isa amma wajen yana nuna za a yi jinfa da dutse a cikin wannan wuta tsawon shekara saba'in ba minti saba'in ba ba awa saba'in ba ba sati saba'in ko wata saba'in ba shekara saba'in sannan mutum ne isa kai eh, baya ma isa mai zawa wanda yana ishara zuwa hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a cikin sahih muslim hadisi da wannan in ba su nuna cewa muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana to ta yi hanya mata sai muka ji fara ce mu haka suna zaune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji kara kun ji wannan kara ko manzo Allah ya wannan kara kara ne suka ji manzo Allah mahali فقال صلى الله عليه وسلم هذا حذر القرص الإسلام ويصل إلى قارئها daga mutanen zuwa a dukkan sun tabbata cewa waɗansu manyan manyan duwatsu da waɗanda kuke ci da wuta sosai kamar sun kuke kuma jin ba kuma ta su da wuta musu sannan ba da wannan kaɗai ba hatta duk wani abin da aka musu tawa ne duniya na da duniya gunki ne daga dutse ko gunki ne daga ita daga itace duka su baki daya a sukan zanto makamashin wutar jahannama Allah ya ce wa annal qa'itu la fakanu jahannam man hafawa wa kana jahannama hafawa wa anna khalaqa kulli ina cewa innakum lallai ko dan nan kuma ka kuma ta abuduna da kuma kan ku da kuke gudu sanin duniya ko bayan Allah hafawa jahannam ay hafawa jahannam makamin shi ko jahannama al-mu'min saboda haka girman wannan wuta wannan sahabi ke kwatanta ƴan uwansa lallai an kasance ana ambata mana mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana da yana mana wa'azi cewar wutar jahannama akan akan kunna akan kunna ta ne da ainihin duwatsu da mutane sannan kuma ake yi jifa da wannan dutse daga bakin wutar jahannama ya gangaro cikin wutar shekara saba'in bai isa shan wutar ba kamar ce wallahi na ranki da hajiya ranki ya fi kuma ce abin zai fi da gaskiya wallahi na ranki da tumla'an da tumla'an wanda ya zama cika wutar fi. ya mace ke yi ba su kofi ba da tawaye su da wanda ke da su da da duk mutumin da ya aikata ba daidai ba a cikin su da kuma sa tunda jihar na wani ma'aikata da za a zuba ba ne za a zuba cikin mutane da kuma wannan magana na wannan ta yi daidai da abin da ya cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da da da hukuncin mutum kan ya tabbata ya gabata sai wani mutum za a cika wutar da annaba da mutane da ake saboda abin ya rauni Allah ma ran zai rai da amma anna lallai lallai sai na cika kuma da kudin to sai wani abin shi ma ya rantsuwa cewa lallai lallai za a amma da da sabon ke sabon sabon da wasu yake wallahi da kin na an lallai wallahi na rantsi sai an kyautar da mai ban surutan yau ya yi ku zai kautar jihannama da mutane amma da ba zai ba da shi ya kuma ce ba zai ji mutum ba ko ba ce ba ya ji ba ka kawo da ni da yawa na mista ba mista ba ka kana mutane ba to mu ba mista ba darasi da ya gabata ta kuma can ta taɓa kawo karkashin ayar da wuta take ta halin gari da Allah ya kura ƙarfashi a cikin ya ce. Allah ya kama, Allah ya kama ya kai ba kika wutar jihar da amma da mutane ba kan gani Allah ya yi sai ya cika da mutane amma zai cika ba da mutane ba kuma bai ba ba makamai da masu zuwa suke cewa bai a wani masu zuwa idan Allah ya alƙawari a kan wa'i cewa zuwa zartawa ɗan bai cika wannan ba su ya san alƙawari kenan sabon wani su ba tsanin ciwo duk mutumin da bai zo da mana tsanin ciwo gobe ba zan masa gona na goma sai da abin da tsanin ciwo gobe ba sai na gudun cikin na yaji na yaji gozo a kwa na faɗa alfahari na yi na yi ta da amma da ba Allah ya alkawari ko a mutane sannan kuma ba bai fara alkawari ba ya karamci الجنة هو ما أشكال مكاني الجنة أقول الله يعلم أن يجيش الجنة لا مراحش كمان لا أقول لك كمان لا نعم، بسم الله لا تشكى لا تشكى ايه انا نسكر لو تشكى تقول فتاة شراء بايا عالسوايا سامو جمشراء سامو جمشراء سامو جمشراء سامو جمشراء الله أكبر سيبو kamar jafar yana bayani a wani kasu a wannan ayan da yanzu ka zane cikin surat dawo ce akwai hadisi da mutum idan baya mukarana tsakanin hadisi da qur'ani to zuwa zai yi kusur da sai koro wani hadisi da wuta da aljanna suke husuma yau ita aljanna dama Allah ya ne don mutane aka talaka kamar da muke karanta babin da ya wuce ita kuma jahannama tana cewa ita mutane ne takbirai da sauransu da za su shiga cikin ta sai a ƙarshe dai Allah yake musu hukunci gaba ɗaya cewa yayi alƙawarin gaba ɗaya zai cika su da mutane da ya saka maka da da wani mun Allah muka an gane amfanin jin ka ta ke kuma da hannun wannan aya cewa ba ta cika حديث مسلم صراحة جاء حديث مسلم البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث أنا شوفها تحاجت الجنة والنار فقالت النار أمرت بالمتكبرين والمتكبرين وقالت الجنة ما لي أم ما لي أمنأ بضعفة الناس والتقط فقال الله عز وجل أما أنت فقال الله عز وجل للجنة أما أنت فرحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للمال أما أنت فعذابي فعذابي أعذب بك من أشاء من عبادي وتمتلك الجنة الإنسانية وتعرفي أي مرحلة دارة ما تجي كي لا تكينا aljanna kuma ta ce su yi matakan da kuma da gata da su za su kai wani da Allah subhanahu wa zo ya raba da dama yace ke a araba ta zan ba wuyar da ta dama da cikin bayina ke kuma wuta azaba ta ce zan ba wata da dama da cikin bayina sannan hadisi ya ci gaba da cewa wutar kuma ba za ta cika ba za a yi ta jefa mutane a yi ta jefa mutane ana tambayar ta hanyar ta za kuma tana cewa an yi mazi kuma ba za su kan ba wannan gari ne wannan ko ne ku gurbi gari ne an ce a ɗan shafe jefa da gurbi shekara saba'in mai tsawa wani kuka da rasu kanu shi ba take babura ya ta cinye mutane la saba'una alfi jima na kullum jimamin saba'una alfi malaka to ba za ku cikan ba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo ya cusa azurfa a cikin wannan wuta فتكون قبل القف فينزل بعضها الى بعض suka ce ya isa ya isa ya isa a wani jira ku shi ku shi ya isa suka yi sun ki haɗe ba ki ta tiramu ne ta furo ne ita kuma aljanna ita ma ba ta ta suna ne ba ta fita aljanna ba ta fita za a yi ba mutum da aiki ba mutum da aiki ba mutum ba ta fita to ita ma zan wani da kuma tara zai sanya mata kafa na yadda fita wanda an tusa mata kafa ne zai alamu kuma fita an gane a amma ta an gane za a yi halin da ne a kwanin shi umma ku halkan a aka wani da ba kuma ta'ala tun da hanci wani hanci kuma da wannan mutane

ina kuma aljanna an halice wasu mutane an cika da aljanna an wani a yau sahabin da yake wallahi na kuma an lalle lalle sai an cika ta da ku an fa'ajin su shi kuna mamaki ba wa ma da lokacin da yake musu wallahi na kuma an sai an cika ta da ku sai ba sun su ne kuma ta tashi ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما. إذا كيف أمة من سوى فكانوا يقولون الجنة مسيرة مسيرة أربعين عاما. أقول في شيكنا أربعين. a ce misali misali mun kyauta duk aljanna ba kita suna cikin wannan masallacin misali sannan kuma akwai tsohon guda biyu kamar wannan tsohon masallacin da muke su an gane wannan masallacin da muke shi akwai kwanta biyu sannan kuma duk aljanna ba kita ko shi aljanna kuma da kuma kwanta a cikin wannan gwada. to ta ina mutum yake ba dole mutum ya shigo ta can ta wannan masallacin to sai da haka kuma wannan masallacin kuma akwai kuma wannan masallaci za ka yi tafiya daga farko wannan kofa zuwa ƙarshen kofa shekara arba'in in ka tashi daga farko da kai kusan ba kafin ka shigo cikin rahama inda za ka shiga aljanna ta wannan ma ya nuna cewa aljanna tana da fa'i idan ka fara kawai za ka yi tafiya shekara arba'in wannan kuma shi ne wannan tarihi da wa'azi idan an tsorata mutane a kuma ƙara kwanci musu da hankali alƙur'ani da kuma na kasu da sadaki inna Allah a shirin da kawai na ku da kasu da wani idan aka tsarin ba kuma to sai a san sauran da shi ba a jini wani yake ba mu za mu fara jini jini kuma ba mu sauki jini jini jini ne tattara dole wa tarhini aljanna da na suna tafiya jini to yayin da ya kawo musu da wani da bayanin sun yi an gama sai kuma ne da ma yadda aka ambata mana hadisi da kan mutan nan haka nan ma abin da kawo daga da aljanna shi ma ne na sana da gobar su ake tafiya a goma ɗin da suke tafiya shekara arba'in ba su kare tafiya ba zama da cewa a jirgin man ta wata arba'in kuma wajen kiwon nan sai dai yana zama ba kwatantawa da aka yi sai aka yi cewa ta tsara da zafi ba kawai ba tana da zafi saboda jin shawara to a yi za shi mata ne ya zama ba dole ne ta ba shi ba shi ba ba ta wanda ya kuma shi kuma shi ba to kuma za ta shiga ta baki kuma mai da shi yadda wannan dutsen ke tafiya ne ya zama bai kai da a cikin wannan mutum da kada ka da gani a cikin wannan mutum shekaru kaɗan da ƙarfi cikin zuba kafin mu a cikin cikin a da gani wannan a cikin zuba a ce kawai ba ma cikin zuba ba a ce an cikin jirin zuba ɗin kawai a cikin da zuba ka rubuta a kan kun kuma za ka rayu za ka rayu ba to za a cikin mutum ma a cikin wani mutum ya ta wani mutum tana zama tana da gurbin jirgin da za a ɗan ɗani a zama amma kuma a janna ba a ba wani da ta za yi ba fa'i ne musamman da aminci da ke kana zuwa a ba a ba a jirgi

مثل ان ياتينا عليهم وهو التوضيح من الامتحان ومن ويده وثلاثة وندى قوم الجمعة بالبال وتكاء ما يكبر من ذلك جهام الوزنك يأتي الوزنك تنقل فرشد على المنطمة تكيب الجنة بالله سولا القوة من جنسو القوة بعد ذلك idan ba a ce wuri ba ba ta da aljanna shi ne duk fa'in duniya ba ba gida an ba ko yau duk abin da yake da kura ne ba mu kun ci kun ci ba mu tambura wannan ba ran yi ba da sabatu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da duk sallar da kai na mai an babbar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran ba wannan kuma yi wasu wasu zuwa akwai sa'adar mutum shida da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mutum biyar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne shida sannan shi wannan sahabi na bakwai yace wala kad ra'aytu man ya'tabatu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle man mutum ne bakwai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma la ta'amun illa wa shajar mutu a wayan da wata rana ba mu wani tare da banza Allah fara su su wanda ba da a ba illa ne illa ya ce ba ce kita ka ta ka ci ka ci ganyen yin kuma shi ne abincin ka a ce mana shi ne abincin ka kana ganin za a zama lafiya saboda ka irin rayuwar da wanda mutane suka yi ba mu samu da rayuwa Allah ya yi da abu wani suwa da ya tuni ba kuma su ba da yi ba wani kana kuma cikin jin daɗin ka ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka hau jirgin sama ka yi kuma jiki ba zai kusa ka yi da mara ba wallahi zai mutum ne wani da maka Allah ya yi shi ban ba zai ba wani da maka kuma da mutum yana cin ganye sun yi rubutu masa wannan hadisai ka zuwa da ran sawa cikin farki ka zuwa kuma kana cikin hawa amma halin kuma ba ba kana kare ta ولقد ذكر لنا ان ما ولياتين أن يكون لقد رأيت من تاجع سرعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا واقع من رسول فاتي ganin itace hatta fari har a shiga kuna har sai da nan da suke ciwo suka bar ma yi suka yi tuni don da gani gani ma zai an yi fito ha an samu gani masu shigo ana cikin jin daɗi kuma ana cikin mulki da sarauta a zuwa mai hana a cikin da ba. Yin ba za a shigo da domin ta abu da wani shi Allah mu duka sarki kan ni'imar da yi domin kuma kada a rasa kan wani duniya din a sa ita ce nan abin abu abu kulawa ya zama ana tuna da lahira shi kai wannan sahabi a wasu bakin da wasu ma lokacin da yake fatan wannan hadisi yana cikin sarauta yana cikin shugabanci yana cikin daula sai ne cewa shugabanni daga cikin sahabbai ko da sun tarar da kawo cikin ni'ima ba sa nan cewa da tsaron ba sa nan cewa da tushen su ba sa nan cewa da wahala da suke ciki a da kafin su samu wannan ni'ima kuma su kasance masu godiya Allah to mu yau idan za ka tsaro ta ko shugabanci ba ka jira wanda ya dan tara kuɗi don don la'alla ya san wani musawa an ba ba da kuɗi amma su kuskura ta ɗauki sama da ta shi sosai ya wadatar da kansa ya wadatar da zuriyarsa ya wadatar da duk wani da da shi sannan zama da wani ba zai yi ban su a switzerland ko a london ko a america ya kawo su a kyawun da hama ba da wani cikin ruwa mutum na ana kawo sun tashi ba iya suna biya a sannan na shugabanni da talakawa yana nan digarsa da bashi yana mai na samu wannan gudu shi kenan to bambanci tsakanin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ne da wuri wanda suke ba zuwa kuma a yi amfani da ita wani don ciyar da addinin musulunci gaba amma mu yau duniya ba ta sadu ba ba addini ba ka tabbata da mun da mutum ke zuwa can da suke so samun wuri ne kuma yana cikin kawo musulmi ba ta musulunci da ba ba ma gwamnati wani ba kuwa mu ba ma gwamnati muna nan duk mun su amma ba abin da yake kawai ba abin da mutum zai ba face kawai da zariyar ba da samu da iyalan mu shi ke amma aiki ba ta kawo mana su ne duk da haka wannan na yi cewa dukkan mun nan bakwai babu wani wanda aka yi mai dogon rai tsawon rai a cikin mutane sai da kasance shugaba da shugabanni na ruwa yake wa ɗin a haudu billahi an akuna fi nafsi azima ku ji hikima wa ɗin a da billahi an akuna fi nafsi azima yana fadin wani yana ba. kuma ina lalle kuma lalle ne nan na ina neman kariya Allah an akuna fi nafsi azima zan to mai girma a ganina in min mai daraja a gani na wa an yau ma'in sabira alhali a gurin Allah yi dan dan kalamin sabon a gurin Allah wadatacce ne ke wani babu a wasu komai da ke ba ina neman kariyar Allah ya kare ni daga irin wannan tunani kuma mutane sun kaso kashe kashi akwai wani Allah ya alƙa shi Allah ne ya dauka shi ba shi ya dauka shi ba amma ba na ganin kansa babu wanda ya yana ganin kansa shi ne girma ne mai daraja ne da ba duk Allah yake yi ba a gurin Allah subhanahu ta ne ka yi ba ban zani ba kowa Allah ya kan bai mana cikin zuciyarka ya fi gurin Allah daraja irin tunanin ba bai kira yanzu kullum damuwar su zan suna da daraja a gurin Allah ba gurin mutane ba mu kuma yau da zuwa mu zan ci muna da daraja a gurin mutane ba gurin Allah wani ba ba kuɗi ne bai shi ba yana da kuɗi wani yana da kuɗi fiye da na gwamna amma zai yi samu kayan wahala ya wahala da ya samu gwamna ne ba dan dai kawai a ce shi gwamna ne mai girma ne is excellent shi kenan ba kuɗi ne yana da shi yana da kuɗin amma is excellence ne kawai yana da shi saboda ka cikin ranka yanzu kira da daraja wani mutane ya ji ana rafi da musa amma duk mutum ne gari ya fi damuwa yanzu kira da daraja da girma da ɗaukaka a gurin Allah da cikin sarki ko da abin da mutum na tantance a gurin mutane kuma wallahi idan wannan mutum ya zama to karɓar a gurin Allah to zai kuma gurin mala'iku kuma zai kuma gurin mutane hadisi ne yana sa duk mutumin da yake da imani yana ayyukan sa da Allah yana son Allah Allah ya so mutane za su yi shi ya taka dokar mutum da Allah kuma ya gani duk duniya sun ta a kanka shi ya san shi yana kan gaskiya kuma Allah yana sosa Allah zai ce na sannan kuma mana ku sama ba ki daya kuma suna cewa sun ji mutane kuma ya san mutum ka ina ba ya kira da shi wani ba na ya zai shi ba shi da ne kuma shi kuma da ma su la ya asuna ma ba ba ba ba ba sai su so ba sannan kuma Allah ya ba da umarni a sanya masa karɓuwa a doron kasa a inda ba ka damu mutane su soka ko kansu soka ɗan ba sai ka ga mutane suna son ka amma kuma ba mu yin da ce ba mutane sun soka ɗan mutane yana yi wani cewa duk mutum da ya kasance ka mula da ke mutane suna duk inda ka nuna ana yaron kai ko a kowane da suke zai yi wani wani mutum da ke ga wani mutum da ke ai wani ya magana sai ya ya fata a ce ba ya kuma mutum da wani kana ji kana gani ana fata manzan Allah ya kamata ke magana wani wani ba a buka za ba za a yi nan ba don me bai ta kamata masa kuma Allah yana nuna shi da kai zo na da kuma da kansa ana kuma a kuma da su ne cikin kansa idan za a so mutum da yi ka da yi a gaba da sauri da ba so Allah kuma ya rasa mun kuma an yi shi an kusa ne shi an kai da kansa ba a yi kuma da masa kuma da shi. sai a yi mutum kai kuma da kuma a yi cewa da dani a neman kariyar Allah in kasance ne girma a dini ba a ban kuma a kasance a wurin Allah wannan hadisi imam muslim shi ya fitar da shi a cikin farkon kitabu az-zuhud da kuma farkon kitabun riqa Ahmad ya fitar da shi cikin musnad جدل na hudu shafi na ɗari da saba'in da وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وزوج السبيل بشفيع منك المشهد الشرعي wannan bayanin cewa bayan wani bayan na tunka kuma Allah ya saka ma da alimi a cikin bayanin a cikin karatu da farko bai wanda yi yanzu ki ya shekara saba'in kafin ya fada sannan kuma ci gaba da bayanin ka ka ce mutum in an je ma yana ɗaukan wani da shekara saba'in da nuna mai ɗanyen yi za a ɗauka أحبك الله الذي أحببتني فيه. فمن هذا يوم الأربعاء don ta tambaya da mutum fito karara yadda za mu fahimta ba amma yadda muke abin da fahimta a cikin tambayar shi ne shi ne misali da wasu mana wannan hadisi ya yi bayani a cikin hadisin cewa idan aka ji da kamar dozon daga bakin wutar jihar nama sai ne mun shekara saba'in ba ta kaya ba. Sai na ba ta kaya ba ku jama'a a cikin wannan. sannan hadisi abdullahi da su cikin bayan muslim ya nuna cewa haɓar da suke ji wannan ƙara. suka tambayi manzara sallallahu alaihi wasallam me yake wannan sai ce wannan dutse ne da aka jefa daga bakin sarki a ga bakin shekara saba'in sai da rubuta to shi manzo Allah ya ce ya rubuta hadisi a aka san wannan hadisi kuma ya nuna cewa ba ba mai ta ina ganin an gane ko ina jin abin da mai tambayar da yake ne kenan ko ko ba shi bane idan ba shi bane bai magana to idan shi ne wannan babu karo da wannan sahabi da ya da wannan wannan wannan zuwa da zuwa shi wa addini aka yi kuma ke yace ba san kana ka to ta yi haka yi da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Abdullahi bin Mas'ud a gaban sa aka yi wannan abin shi ya jiyo kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne wannan kuma ba a shaka da cewa an je mana tun shekara 70 da suka wuce kuma yanzu ya isa saboda a irin wannan idan muka yi kawai a zahiri to akan ɗauki bayanin wanda ya ji take ne ba wani an bar ba ba wai an kai su ba shi ba shi ne ke an ambata mana shi wanda kuma an yi tare da shi ثم يكون الرواية تبدا أثر بين عبد الله بن مسعود أكان حسن بن عتبة في مرسلة والله أعلم shin malam ya inganta cewa ibadar ainihin mai aure ta fi da ɗaura cewa idan da cewa ibada mai aure ya fi ibada wanda bai aure ba a nufin gauri a da yi muna haka ba a cikin iyakan ke nuna mace ba zai nuna ba haka ba ibada sunan ta ibada abinda an yi ce wannan ya amal min as-salihati min dhakari aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika يدخلون الجنة ولا يظلمون ولا يظلمون نقيرا يبشيرا نقيرا ولا يظلمون نقيرا idan mutumin da zai aiwatar da aikin alkhairi namiji ne ko na mace ba ce da kai kuma da arewa namiji ko na mace mace ya aikata aikin alkhairi to za a yi wasa da aljanna kuma ba za a cutar da shi komai ba a yi suna ba ta an gane a kai da wato tunani kuma fahimta da mutane suka yi su biya kamar misali a ce wanda ya yi wanda ya yi sallah a cikin rawani misali zai samu lada da yawa shi da wanda bai sallah cikin rawani ba mai aure na ɗarsa ta fi yawa fiye da wanda bai da abu duk wani wani ba shi da cika inganta ba abin da ya yi shi duk mutumin da aikata aikata alkhairi zai zai tarar da shi a kamar Allah subhanahu wa kuma dai rai da amma kuma akwai laifin su tsakanin mai aure da wanda bai da aure ba wani ibada ba zai shi mai aure yana wata ibada da ke ne bar aure ba haka a gane ko nan da ake samun fifiko akwai fifiko akwai ko, amma ko ba wani ibada ne idan bai yi sallah kai sallah ba ma kuma da daidai ɗan bayan da aure shan ganar wato mutum kan tana ta daidai fiye da kai da aka za ta yi zai tafi na da tafiyar sa halali amma akwai wani da da ba wanda ba da sai ke da ke ke da yawa wanda ba a yi da wani zama in za ka je ka yi don kiyamun da za ka samu da da yadda za ka rama da ayin za ka samu da rama sai har kuka kiya da mu zara kuma za mu ji wari wa fi qurba'i ahadikum sadaqa shi ne hatta lukman da ya ba mu fi fi jama'a lukman to da ya za ka sama da baki sai ku samu rana da ita na gobe ya zo kana samu rana an gane ko sannan duk wani abin da kai tare da ita ta yi niyyar ibada to kana samun lada aka to wannan sai kawo kai saboda da guda ne tambaya da zai cewa ɗan musamman da yake cewa shi wadda ya tambaya cewa hajjin biyu matuƙar gajiyar wata ake hajjin wata ruwa kuma shi ne yana da ba da yi fada haka da ka iya ta mutum da bayan aka ce ya halarta ba da ɗauka yaro su kuma yadda ka tara su aka ce ya halarta ka ɗauki kuɗi ka biya da miliyar su ka tafi kuɗi ka aiwatar da wani aiki a yanzu kuma ana zai ba su lada wannan ya inganta a cikin hadisai akwai hadisin shugurin labbaik Allahumma an shukr hadisi ne da kace saboda haka babu wanda ya faɗi wannan cikin malamai Allahu a'lam sai dai abin da aka ce idan za ka yi hajji akan wani to sharadi ne kai sai kai rana sai ka zama aikin hajji ba kawai samun kuɗin da sai ka tashi ka ce za ka je kai na mahaifinka ko na mahaifinka to don su kai ba ka daya to kai na kai sai ka na kuma da kuɗin nasa wannan tambayoyin a kan kawo na mamaki da a tambaya ta farko yana cewa yayin da nuna da ke fitowa idan ya yi masu tauraro shi sukan ce amin amin domin shi haka ya halatta domin tambaya ce da kuma a kan don kalmar wani shi ma yake cewa shi ma yana karɓa ma mu ne karya a gaban iran na fara tambaya da ni shi yana halitta ma mu musamman a gaban iran an ta ɗaukar su ya kai akwai mazhabar da suka da farkon shi akan wannan kamar mazhabar imam malik da kuma abu hanifa rahimahullah su ko da mutum ya yi gaban liman su a wurin su ba ta damuwa kuma bai ba ta sallah amma kuma mazhabar al-imam shafi'i da kuma imam ahmad bin hanbal rahimahullah bai halarta mutum da gabaci limamin ba kuma yawancin malaman suna tun daga kan su ibn taymiya ibn qayyim al-jawziyya har zuwa malaman zamani ibn baz ibn mukassar da taymiya rahimahullah duka baki ba sun inganta ra'ayin da karshe shi da halarta mutum ya sallah da wani mara sama ya halarta ba da dalilin ba inda ma zuwa da ibadu da da biya an sanya liman ne da ya yi kulli shi mai kulli mutum baya shan da baka idan idan ka shan da kan wanda za ka shi ba ka shi ba ke ne yana da tarihi yana da dalili jagora da nuna masa hanya sai su kuma kawo ya gaba jagoran da abin jagoran da bai ta baya ya ke a da zai ba a rani zuwa haka wanda suke so yi wani da jagoran da abin da suke shi a baya ikon ma da suke ci wani hadisi ke ikon ma zuwa da jima'a da kusan bari. Kusa ga mutum da yake zuwa yau zuwa sau biyu har an da suke yi don ina magana da mutum ya aiki kan da Afirka ta ta ce mutum da ya gaba ba wani mai bayyana sallah bayyana sallah ba ta ce cewa bayyana sallah amma ba su su ma hanyar yawa wani mai a cikin ayyuka da mutum ya da kuke cikin wani lafiya liman na nan da wani yana nan cikin ayyuka ana nuna wani lafiya shi wani yana nan da yawan kan saboda haka mutum bai yi shan gaban liman ba sannan tambaya da yi ana cewa sallar juma idan mutum yana addu'a shi ya halatta ba a mara su ka cewa amin amin a cikin kuma eh, ita yin da yanzu duk kuma ka wannan ba amma ba a ganin cewa akwai abin da wannan tara idan a cikin sallar ba cikin kuma ba a cikin sallar za a yi addu'a يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقبول عليهم ولا الضالين وانا الدعاء يجب على الدعاء الله ثم ربك امين امين قالوا ظلفوا صدقي جواد اذا امن الدماغ فامين فإن الموضوعات فتأمينه تأمين الملائكة الأخرى له ما تقدم من ذلك. إذا إذا يقع دعاء بسوء عليه، في دعاء بسوء عليه. domin duk mutum da zai yana mutum cewa ayoyin nan kuma mana mutum kuma mana cewa ayoyi kuma duk mutumin da ta abin da koyi baya ce da mana su to an ga ma ta masa abin da ya masa da lokacin sa to da a cikin sura da ta ayoyin a cikin hudu na da da yau iman ya ce Allahumma hadina fi man hadi ku ji da dole shi da ba amma ba ta da mun ba dan mun ba ta da cewa an ne ko wannan wallahu ta'ala da tsoron jama'a sun da kan wani takardu ne a kan suna neman kaduwa don su zuwa da iyayen su kuma wani suna yan makaranta ne ba su kuma su kuma zuwa da nasu bukatu bakar mutane ba? tambaya ne akan abin da ya shafi na da sarara ba da cikin karatu na amma a ce magana ya amsa kamar da ne ake tsayin abu eh. sai mishi sai ta da ta siya ta ce mishi na siya kaza kaza a inda aka siya a kasuwanni na siya kaza kaza na wata gaba kuma ka gaya masa da hanyar sallah inda ta siya sai ce suna ba ka kaza kaza sannan shi sai ya loda na kayan nan shi sai kashe shi in zai sai zai kama in ma akwai albar zai iya baka albar to shi ne wannan ɗin riba ne riba da yawa ko riba da yawa a kan shi yau wata tambaya da eh, ba riba ba ne yana cewa mutum da ke da yake sayarwa to sai wani yi kayan amma ba shi da kuɗi a hannu amma yana kun ka taimaka masa sai sai mutum ka masa gaskiya cewa wannan abin fa ga yadda zai tsaya saboda haka ga yadda ga riba da za ka dora mu akai yasa da mutum ne na ga naira ɗari to ina son ka ka bayar ni ɗari da hamsin sai ka ba shi yaji wa tsayar shi kan ba yana ba da kuɗi da zai baka amma duk da yaji wa tsayar sannan ya kawo maka ɗari da ashirin sannan shi wannan ashirin ne ya dora maka riba ne ba riba ba riba ne don ba ba shi ka ba shi ba lokacin da ba da banka ka yi maka kai ba ka bashi bashi ba idan bashi ko bashi sannan ne dora maka wannan bishirar a kai to ka ba amma tun da bashi da kuɗi yana so ya saya sai ka bashi wannan kaya a kan ka sayar masa shi kuma sai ji ya sayar da ka masa kuma da yanzu da tsakanin ba da wani ma'amma ko ciki da yanzu ke ya ka san bashi da kuɗin ya yarda ya kai ne ma kuma ya sa dama to wannan babu damuwa wannan babu damuwa kuma ba ba ba barakallahu fikum da wani mai tambaya da larabci yana cewa shi kan zuwa shi mana bayyana rashin fa'ar na hadufa ta fi hadin afalin salasa ahlan wa sahlan wa marhaban karatu din da bata ne wanci inda matar abul haidar ta ce ahlan wa marhaban ko ta ce ahlan wa marhaban to mu bayanin cewa akwai ahlan wa sahlan akwai ahlan wa sahlan wa marhaban بتقول كده مفعول به بفعل محذوف تقديره كذلك كذلك كذلك شنو انت شايفه ما في لين ايه تكليم اهلا يا رب على من يقع في السوء بيقول انت من اهلا معناتها حللت اهلا حللت اهلا طب انا اهلا من مفعول به مفعول بفعل محذوف تقديره حللت وسهلا shi kuma yana da takbirin kamarwanta ka sauka sahanin a saukake magarta sahanin ka sauka cikin yau a saukake saboda haka mafaulin bi sahanin mafaulin bi ne masulun لفعل محذوف تقديره نزلت ومرحبا يطلقون يا صعدت صعدت مرحبا أي مرحبا مفعول به موصول بفعل محذوف تقديره صعدت والله أعلم ومن كان سوى إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب قبل أذان المغرب wannan kuskure ne na yaro ce an dade ana yin sa to da Allah ku gyara yake idan har ma wanda ya sa mu a kai a yana nan yana kuma da kira sallah ana cewa azan menene azan ko za ki da ba ki ce zai zama da lafi kafin zama da mallaci ga gona na zo yawwa yadda hatta ma da mai suna fada shi wannan kuskure ba tare da an zan zauna an an kira masa ba Allah cikin alkurani na cewa ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان تمدد يسمعون بها تجد أعمالهم كلهم انت إذا دخلت المسجد قبل أذان المغربي قبل أذان المغربي أذان كما لما قال في البخاري بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين وأذانين انت إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب هل أصلي تحية المسجد أم أترك أيهما أفضل وبالذات التوفيق وزارة مراحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة مبارك عشان لو كان في بيت المسجد تكون جمعي مفيش جماعات في الجمعة عليه ليه جماعي؟ ده لا أدور مع حد بيتهاي ده واجبي إذا دخل أحدكم المسجد وما تعبي كيبانشي أتباع بعض من كل غيره كل شيء لله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين wani da yake da misali da barka raka a cikin ne saboda a duk ne kai amma idan ka zo da yake ne mai cikin sallah har ga an tsayar da sallah to kuma bai kamata kai ba domin an ce ya aka ce إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة لأنك إذا كان صلى الله عليه وسلم كرغم فيها كنت كيف يكون من يوم كرغم

wanda suke da bukatu na jaraba da sauran su gwamnati a biya musu bukatu su sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka